tarkash masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin kallon wannan cikakken bidiyon kamar da yadda kuke gani ita ce dai hafsa baby lawansi yar tiktok inda dai ta kafa kyamara ta wasu bidiyoyi tana tsotsotse da kuma tande tare da sanya hannaye a wasu gurare da kuma yin badala tare da yin zina babu tsoron Allah balatana ma tsoron jin kunyar duniya kamar da yadda za mu sako muku bidiyon ha kuma zalika dai za dai mu ƙara sako muku bidiyon irin yadda wasu a shafukan TikTok suka ci gaba da tar da Allah wadai akan wannan mummunar aika-aika da wannan yarinya wadda ya kira da suna Hafsa Baby ta aiwatar na yin bidiyon tsiraici da kuma irin yadda malamai suke ƙara jin hankulan al'umma akan irin yada bidiyon tsiraici da kuma abubuwan da zai je ya dawo yasa dai ma sauraro muke so don Allah da ku gyara zama tsaf domin kallon cikakken wannan bidiyon da muke dauke da su a daidai wannan lokacin da za mu sako muku su har karshe amma ma sauraro idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan cewa ta mu albarka kafin dai mu kai ga sako muku cikakkun bidiyoyin sai dai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararraban sanarwa kamar haka domin kallon cikakken bidiyon astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah jama'a yau na ga taraici kaga abun kuwa inda ka san ɗiba kashin shanu an maka jikin bango wani shakatab gaskiya na abu yayi muni da yawa wallahi eh? a ah. gaskiya sa biki kyauta ma kanki wallahi irin wannan abu ko kin gani babu kin je kin wani kafe kamara an na minti uku kina tsotse-tsotse da lashe-lashe wanda zan samu wannan bidiyon a gaba ku gani ku tsaya ku gani wai to ba kafin ma a zo ga wannan wai ni mata wai me yake damun ku abin nan tun ana yin hankali nake ganin yanzu kamar ya tafi bangaren kamar me zan ce muku abu ya tafi kamar bangaren asiri anya ba asiri ake bin ku da shi ba anya ba asiri ake bin ku da shi ba ha kuke irin wannan abin me za ku ce wa ƴaƴanku me za ku ce wa iyayenku me za ku ce wa ƴan uwanku me za ku ce wa mazajenku me za ku ce wa duniyarku me za ku ce wa rabbis samawati ni sabga in ta zo da irin wannan lamarin na tsiraici shi kenan kun dai da tsiliyoyinku yadda kun san yadda kun san fastar siyasa kun mai da nonuwa ku yadda kuka san yadda kuka san panel din wannan ya ma suna panel din solar akan su akan gini me kuke duk matar da ta bude jikinta ba wai ta yi zina ba ki bude wani sashen jikinki ƙato ba mijinki ba ba muharraminki ba ba dangin iya babu na baba ya gani duk wanda ya mutu inda yana karkashin ƙasa ko namiji ko mace ko kafiri ko musulmi da na da da na yanzu sai Allah ya tattaro su kaf ya loda miki wala yaqbalu Allahu minki sarfan wala adala duk ibada da kika yi da ta nafila da ta Allah ba zai ansa ba to wata ba idan jikin ya motsa ta bakin wata waka abin ya motsa idan za ta yi rawa sai ta cire hijab wata ta cire lullubi ta durkusa tana rawa ko ina ilahirin jikinta ana gani kin jawa kanki masifa kin jawa kanki bala'i sauraro wannan dai da kuke kallo ita ce dai hafsa baby lawansi wadda dai bidiyon iskancinta da kuma irin lalata da fito tana tsotso yadda ta fito tsirara a gaban kyamara take tsotso komai na jikinta take tanɗe komai nata a waje ya matsa gagarumin ta da hankulan al'umma inda dai mata da dama yan uwanta suke ci gaba da tofin Allah tsine akan irin abubuwan da ta aikata suke tar da kuma Allah wadai musamman ma da cikin yan kwanakin nan kafan sada zumunta na tiktok ya ɗauki zafi domin mutane sun mai da wannan kafa gurin yin fadada da kuma sako bidiyon tsaraici wanda dai a kwanakin baya dai aka ga bidiyon babiyana ita ma dai ana tarnatanɗe ana iskanci yanzu kuma ana cikin wannan kwasan kuma sai ga bidiyon ita hafsa lawansi ta ma dai bidiyon nata ya fito ya shafe karaɗa zumunta amma sai dai ita kuma bidiyon na hafsa lawansi bidiyon fayafi muni domin mutane da dama ne suke tar da Allah wadai da irin abubuwan da ta yi a cikin wannan bidiyo saboda tsiraitin dai ya munana inda take tande-tande da kuma latsa malamai da dama dai sun yi tar da kuma Allah wadai tare kuma da jan hankulan al'umma musamman ma dai mata a cikin wannan zamani da muke ciki su daina yin irin abubuwan da suke na aikata badala da sunan wayewa domin babban abin da ake tunani da kuma babban abin da ake tsoro shine fa a yau idan mutum in ya mutu kuma bidiyon da ya aikata a bayan kasa na badala ya riga da ya karaɗe safukan zumunta bai da dama ko kuma haka bai isa ko kuma wani iko da zai ce duk wani bidiyon sa da yake yawo na badala sai an goge shi ba haka fa idan ya mutu za da kallon bidiyon wasu suna kalla suna jin daɗi wasu kuma suna kalla suna tar da Allah wadai suna tsinuwa to shine dai babban abin da ake tsoro duk abin da mutum zai aiwatar a wannan duniya ya dinga tunanin mutuwa sannan kuma kazalika. kuma dai 'yan mata gare ku ku daina yadda da samarika suna ziga ku suna sa ku kuna yin bidiyo na tsiraicin ku kuna tura musu ko kuma ku dinga daukan wani sassan jikin ku kuna tura musu wai da sunan soyayya ko kuma da sunan sun muku alkawarin cewa za su aure ku kada ku manta fa yanzu mazajen yanzu sai a hankali ba kowane namiji bane yake iya rike amana daga zaran kika yi wani bidiyon tsiraicin kika tura masa maimakon ya bar ya gani ya goge a'a sai ya ci gaba da tutturawa sannan idan ma in ya manta bai goge ba kuma haka zalika bai tura ba kada ku manta fa aka kada ku manta akan iya sace wayar ko kuma wayar za ta iya faduwa ko kuma yakan iya kai wayan ya je ya sayar da ita to duk anan ne dai bidiyoyin da dama suke bayyana musamman dai a masana'antar fina-finai ta Kannywood in ba ku manta ba a baya bidiyon wasu jarumai da dama ya fafuta na tsaraici wanda dai daga ƙarshe dai su kai da na sani da kuma tuba to mutum kafin dai ya aikata aikin da na sani kamata ya fara shirya wa irin abubuwan da zai je ya dawo kafin kai abu ka fara yin tunanin me zai biyo baya kuma kazalika musamman ma mata kada ba ku manta kuna da burin cewa kuna so ku yi aure kuma ku haifa ku haifa ‘ya'ya na gari wanda duniya za ta yi alfahari da su to ku iya kun aikata abin da bai kamata ba iyayenku ba su yi alfahari da ku ba kun sa iyayenku kuka da yanku cikin kunci ta ya za a yi kuma ‘ya'yanku su yi albarka sannan kuma ai abin kunya ne ma mace wata aikata badala ko wata ce ko wani abin ta zo nan gaba ta wata aure ta yafa lokacin da tsufa ya zo mata ta da ganin abin nadama zai ishe ta lokacin da nadaman ba zai mata amfani ba tamfa a nan gidan duniya kenan kafin kuma mu kai ga can lahira inda a can babu yafiya sai dai kawai sakamako duk abin da mutum ya aikata a can fashi ne zai zai je ya girbi abin da ya shuka dan Allah dan annabi yan uwa mu ji tsoron Allah mu ji tsoron wannan duniya mu san irin abubuwan da ya kamata mu dinga yi musamman ma a social media domin fa yanzu kafar social media ta riga ta zama wata kafa da ake yada abubuwa shi yasa ga duk irin wa'annan abubuwa TikTok YouTube ba su cika bada dama a dinga irin aikata irin wa'annan abubuwa na badala sakamakon gudun abubuwan da zai je ya dawo ba wanda hakan dai tsarika ne na cikin youtube kuma ya tsaba tsarikan youtube shi sa kuka ga mu ma dai mu sako muku cikakken bidiyon ba muka dan guntule muku wasu gurare saboda mu ma ba daɗin abubuwan da ta aiwatar muka yi ba wannan tasha ta gido 24 tv ta ku ce a koda yaushe yake ci gaba da kawo muku ingantattun abubuwa kuma kazalika muke muku nasiha tare kuma da ƙara kira musamman ma 'yan uwa mata kada ku manta ba ku ne adon duniya kuma sannan in kuka lalace al'umma ta lalace dan Allah mata ku mai da hankali ku tsare tsaraitin jikinku domin Allah ya muku ni'ima kuma Allah ya yi ku da tsada amma a wannan zamanin mata sun mai da cikin su ba komai bane matuƙa dan za a ɗauki abin duniya a basu za su iya aikata komai akan kuɗi ba sa tunanin cewa nan gaba idan suka yi aure ya ‘ya'yansu za su ji sannan kuma ba sa tunanin a wani hali suka jefa ‘yan uwansu da iyayensu akan irin waɗannan abubuwa da suke aikatawa na baɗala. babban abin haushin ma shine sai ga mata suna aikata abubuwan aikin da na sani wai idan aka musu magana maimakon su gyara sai su ga nuna mutane su fa sun san me suke yi ko kuma su kama cin mutane da surutu ko kuma wasu lokutan kaga mace ta fito tana da dama tana kuka a hakuri kaza kaza a yafe mata nan ba da jimawa ba kuma sai kuma ta ƙara aikata abin da ya fi wannan domin kaga ita yanzu ba biyana da ta sako wannan bidiyon maimakon ta fito ta yana dama amma ita fito tana kalama kan cewa ita ba karuwa bace duk wanda yake ganin ita karuwa ce to shi ma Allah mai da kaza kaza na shi karuwa kaza kaza na ta dinga faɗan wasu bakakin manganu maimakon ta fito ta yana dama wanda hakan yake nuna kan cewa tabbas babu nadama ko kaɗan a tattare da ita kun ga dai tabbas wannan ba abu bane wanda ya dace kuma kazalika wannan ba abu bane mai kyau yan uwa mu ji tsoron Allah a duk inda muke sannan mu tattata zukatan mu sannan mu dinga tunanin cewa duk abin da muka aiwatar a wannan duniya tabbas ba akwai ranar sakamako idan baka girba abin da ka shuka a gidan duniya ba to tabbas babu makawa ko ana ha maza ha mata dole sai ka girbi abin da ka shuka ranar gobe kiyama a gaban ubangijinmu mahalicci Allah subhanahu wataala a lokacin da tuba da nadama ba za ta amfane mu da komai ba shi yasa ake so yan uwa tun a gidan duniya mu tuba mu tsarkake zuciyar mu mu san inda muka dosa sannan kuma duk abubuwan da zamu dinga yi mu sa a mu cewa kamar a gaban Allah muke Allah subhanahu wata'ala yana kallon mu saboda kada mu manta ba duk abin da muke aiwatarwa a wannan gidan duniya Allah subhanahu wata'ala yana kallon mu sannan kuma yana duk abin da muke yana sane ba wai mun fi karfinsa bane a kawai ya zuba mana ido ne saboda Allahu gafurur rahim Allah mai jin kai ne kuma Allah mai tausayin bayinsa ne sai mu ta aikata laifi amma daga zarar muka ce mun tuba kuma mun yi nadama har cikin zuciyarmu sai ga tabbas Allah ya yafe mana sai sa ɗan uwa muke kara kira gare ku da mu tuba daga aikata wayannan ayyuka da na sani Allah ya yafe mana kurakuran mu